الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka yau lahadi sha biyu ga watan safar shekara ta dubu da dari hudu da arba'in wanda daidai da ashirin da ɗaya ga watan goma shekara dubu da sha takwas daidai na ala za ɗora inda muka tsaya dangane da tasirin ayyukan saɓo irin tasirin da ayyukan sabo sukan yi wa mai yin sabo ɗin za mu tashi abu na wajen talatin da hudu a cikin waɗannan tasiri na ayyukan sabo inda ya ce a zunubu tuhudisul fasa da ardi ayyukan zunubai suna farar da ɓarna a bayan ƙasa wa min asarin zunubi wal ma'asi yana daga tasirin zunubai da ayyukan sabo annaha tudisu fil ardi anwa'an min al fasad tana farar da nau'o'i na barna a bayan ƙasa iri daban-daban filmiyahi a ruwaye wal hawa'i da iska wa zar'i da shukoki simari da yan itaciya wal masakini da guraren zama da shauransu a miya a ruwaye eh, sai a samu ambaliyar ruwa sai a sami tsunami wanda za ta zo mai ta ainihin ɓata gurare za ta zai ta ambaliyar wani sassa na duniya ma baki ɗaya ainihin a samu matsala a samu iska wacce za ta zo tana ruguza gidaje tana kakkarya ainihin gida rumfuna tana karkarya gidaje da shauransu ko shuka a samu tsutsotsi su zo su cinye ko fari su zo su cinye ko iska ta kakkayar da su ko yayin itaciyar su yi kwari ko su yi tsutsa gashi alama sun yi kowai sai Allah ya aiko da wasu tsutsotsi su zo duk su cinye wannan yayin itaciyar haka nan gidaje a samu nutsewa a ƙasa a samu zaizayar ƙasa da makamantansu duk sababin me sababin ayyukan Allah ta'ala Allah madaukake ce zahara al fi al barri wal bahri barna ta bayyana a fili wal bahri da teku saboda me bima kasabat aidin nas saboda abinda mutane suka aikata zikahum ba'd alladhi amilu dan Allah ya dandana musu laifin shashan abinda suka aikata la'allahum yarji'un ko sa dawo da baya su tuba zuwa ga Allah su bar wannan ayyukan laifin da suke yi kenan barnar da za a ɗanɗana musu azabar da za a yi don su shigo hayyacinsu ne su gane cewa abin da suke ba daidai ba ne su dawo su tuba zuwa ga Allah su gyara ƙala mujahid mujahid ya ce idza wallal zalimu sa'a zulmi wal fasad idan an zalimi ya juya sai ya tafiya da zalunci da barna fayuhbasu bidhalika alqatr sai a rike ruwa saboda wannan fayahlika alharth wan nasl a shukoki da 'ya'ya sai su halaka saboda wannan barna wallahu la yuhibbul fasad Allah kuma dama baya san barna thumma qara'a sannan sai mujahid ya karanta wannan aya yace zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un barna ta bayyana a sarari wal bahri da teku barna sarari shine ta shukoki din da da ruwaye da su da da gidaje da yayin itaciya a ga abubuwa na barna sun faru na ruguje-ruguje na ambaliya na ƙwari na tsutsotsi da za su cinye amfani da shauransu ko amfanin ya yi nisa bai karasa ba ruwa ya ɗauke cak inda ba zai karasa ba ya bushe ita bai ba kasa ban aidin nasu da sababin abin da mutane suka aikata lizikahum ba'd allazi amiru dan ya ɗanɗana musu sakamakon shashen abin da suka aikata la'allahum yarji'una ko sa dawo da baya. sun baƙala sannan sai ce amma wallahi ma huwa baharukum haza walakin kullu ƙaryatin alama in jarin fahuwa huwa baharu sai ce a'a ba wai wannan ruwan naku kawai ake magana ba a duk wani birni da yake kan ruwa mai gudana to fa huwa to duk shi ma kogi ne na haka wannan ayar ta hau kansa kenan duk wani gari ma da yake bakin ruwa to wannan ya shiga kun duk wani ruwa na duniya ba ya shiga ciki domin babu wani ruwa na duniya face akwai garuruwa ko kasashe a bakinsa waƙala ikirma ikirma ce zaharar fasadu fil barri wal bahar barna ta bayyana a fili da cikin teku amma inni la aqulu lakum ku saurara ni ba zan ce muku ba kuma haza wannan tekun naku ba walakin kullu qaryatin alama duk wani gari da yake bakin ruwa wa qala qatara qatara yace amma fa ahlul amud amma albarru fa ahlul amud abinda ake nufi da barru fa ahlul amud ma'abota wato gifau shine wanda suke da gidaje eh? wa baharu fa ahlul qura rif ma'abuta birane da kuma arif sune ƙauyuka wato wanda suke bakin ainihin ruwa ahlul amud ne masu yawo wanda za su kafa buka an kwana biyu su yi gaba to wanda suke kuma bakin ruwa sune manyan birane wanda suke bakin tekuna ice to ɓarna tana bayyana a ciki da sababin me abin da mutane suke aikatawa ƙultu sai na ce wa ƙarsamma Allah ta'ala al'azba baharan Allah ya yi kirawo ruwa mai zaƙi da sunan teku faƙala sai ya ce wa ma ya stawil baharan هذا عذب فرات صائغ شرابه وهذا ملح ملح أجاج yace tekuna guda biyu ba za su zama ɗaya ba wannan mai zaƙi ne mai garɗi sa'igun sharabuhu wanda shansa yake da daɗi mutum zai iya sha cikin kwanciyar hankali wa haza milhun ujjal wannan kuma gishiri gishiri ne mai zartsi wanda ba zai daɗi sha ba ita kaga ba za su taɓa zama ɗaya ba da mai zaƙi da garɗi da mai barci da mai gishiri da zartsi ba za su taɓa zama ɗaya ba أشي وليس في العالم بحر حلو واقفا وإنما hiya anharul jariya. babu wani ruwa mai zaki a duniya wanda yake tsaye duk ruwaye masu zaki hiyar anharul jariya sune ne da suke yawo Wal walbaharul malih huwa sakin ruwan da yake mai gishiri da zaka samu shi ne yake zaune guri ɗaya amma mai zaki baya zaune ƙorama ce wucewa take فتسمى القرى التي على المياه الجارية باسم تلك المياه ana ambatan garuruwa waɗanda suke bakin waɗannan ruwa masu gudana da sunan waɗannan ruwayen sai a kirawo su da sunan garin garin da yake taba a bakin ruwan sai a kirawo shi da su a kirawo garin da sunan wannan ruwa din wa qala ibn zayd ibn zayd ce al-fasad fil barri zunub laifuka sun bayyana ana yin su a teku ana yin sa a sarari ana yin sa a birane ana yin sa a ƙauyuka ana yin sa a dazuka ana yin sa a garkoki da shauransu ba inda barna yanzu ba ta bayyana ƙultu sai na ce in ji malam da littafi kenan arada annan zamba sababul fasadin lazi zahara yana nufin wai zunubi sababin barnar da ta bayyana ne wa in arada anna al-fasad alladhi zahara huwa adh-dhunub idan ko yana nufin wai barna wacce ta bayyana ita ce zunubai nafsu hakanta fa yakunu lamu fi qawlihi liyuziqahum ba'd alladhi amilu lam al-afiyati wad-da'li sai ta zama lami ce ta aqiba lam al-aqibati wat-ta'lil sai ta zama lami ce ta aqiba da kuma ta'lil illa da ta jawo akai wannan abu wa al-awwali akan na farko فالمراد بالفساد النقص والنقص والشر والآلام التي يدسها الله في الأرض idan mun tafi kan cewa zunubai ne shine ma'anar farko to ana nufin cewa barna eh abin nufi da barna anan tawaya da sharri da rada da rade allati yudithuha Allah fil ardi wanda Allah yake farar da ita a bayan ƙasa bi ma'asil ibad da sababin ayyukan sabo na bayi wa kullama ahdathu dhanban ahdatha Allahu lahu uqubatan duk sanda suka fara da wani aikin zunubi to Allah sai ya fara musu da uquba akan wannan zunubin da suka aikata kama qala ba'du salaf kamar yadda wasu daga magabata suka ce kullama ahadathtum dhanban ahdatha Allahu lakum min sultanihi uqubatan duk sanda kuka fara da wani aikin zunubi Allah sai ya fara muku da ukuba min sultanihi daga ainihin ikonsa ko kuma wanda ya ba wa iko din min sultanihi daga ikonsa bangiji da kansa kai tsaye ko kuma daga wanda ya ba iko sai sa muku shugabanni wanda za su zalunce ku suna takura ku suna abubuwa ainihin gare ku na rashin jin daɗi sakamakon me sakamakon zunubai kuma da kuka farar da su والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها ita amma magana mafi rinjaye Allah shine mafi sani cewa barnar da ake nufi a nan abin nufi da ita zunubai da abubuwan da suke wajabta zunuban. zunuban da abubuwan da suke wajabta zunuban kenan fasad da aka ce ana nufin barna ayyukan barna sun bayyana a fili da teku duk ana aikata su wai dulla alaihi qawluhu ta'ala li yudhiqahum ba'd alladhi amilu wai fadin sa Allah da yace dan ya dandana musu wato ukubar shashan abin da suka aikata yana shiryawa akan haka fa hadha haluna wannan shine halum Wai da ma azaqana shay'al yasira min a'malina wai wannan abun ma da aka dandana mana ai dan kadan ne daga cikin laifin ayyukan laifin namu aka dan yi mana aka dan taba mu kadan walau azaqana kullu amalina da zai dandana mana duk laifin da muka yi a ce zai sai ya taba mu lama taraka ala dhahriha min dabba da bai bar wani abu mai dindike ba ainihin a bayan ƙasa kamar yadda ya faɗa a wata aya amma asabukum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa afu an kashe duk abin da kuke yi da sababin abin da hannunku ta aikata ne duk abin da ya same ku na musiba da jarraba da wahala da kaza to nan da sababin abin da hannunku take aikatawa wa afu an kashe dan ma Allah yana yafi dewa daga cikin abin da kuke to wannan ah, abu na 34 kenan wanda ayyukan zulmai suke jawowa a samu barna a bayan ƙasa na lalacewa gonaki da ainihin iska da ruwaye da shukoki da gidaje duk abubuwa musibu su zo su afka musu ba don koyo da sababin laifuka da ake na fili da na ruwa abu na 35 al-ma'asi tuhdisul khasfa waz zalazil fil ard ayyukan sabo suna fara da nitsawa da kuma wato girgizar ƙasa fil ard a bayan ƙasa wa min tasiri ma'asillahi fil ard yana daga tasirin saban Allah a bayan ƙasa ma yahillu biha min al khasfi abin da yake sauka da ƙasa din min al khasfi na daga nitsawa waz zalazil da girgiza wa yamhaqu barakataha kuma ya shafi albarkata waqad mara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala diyari samud wata ramazan Allah ya wuce da gidajen samudawa famanahum min dukhuli diyarihim sai ya hana sahabbai shiga gidajen samudawan illa wahum bakun sai dai in suna suje suna kuka suna tuna irin abin da suka yi kuma aka yi musu hukuma to kun san gidajen samudawa har yanzu suna nan a can bodar saudiya da kasar jordan a kasar tabuka a jihar tabuka gidan samud suna nan har yanzu inda suke da duwatsun da inda suka faifaye da makwantansu har yanzu suna nan an kewaye gurin da shauransu so dama maza Allah ya ce za ku wuce ta wannan gurin ku wuce kan ku ce za ku tsaya amma in har za ku tsaya sai dai ku tsaya don izina kuna masu kuka kada kawai a mai da gurin yawon shakatawa amma shariba miyahihim wanda ya sha ruwayensu wa min al-istisqa'i min abarihim wa min shurbi miyahihim yawa wa min shurbi miyahihim ya hana su sha ruwan wannan rijiya wacce ainihin abin ya faru a kanta wa min al-istisqa'i min abarihim ya hana su diba daga cikin rijiyoyin su. hatta amara Allah ya alafa al ajin alladhi ajina bi miyahi har ya hana kada a kada a ainihin wato ai kiwo eh, ai kiwo a gurin da aka shayar da ruwayensu inda shuka ma ta fito da ruwan da aka shayar da wannan ruwan na mutanen samud to manzala ya ce kada a ci ciyawar gurin lina wadihil ibli ga wanda suke masu zuwa su gangara da ainihin raƙuma gurin ya kada su bari raƙuman su ci daga ciyayin <coughs> wannan guri ɗin litasiri shi'umil fil filmai saboda tasirin shu'uncin ayyukan sabo a ruwa kada su ma su tasirantu da irin laifukan da wancan suka aikata waka zalika tasiru shi'umul zulub haka nan tasirin laifin zulubai yake fi istimar wajen tauye 'ya'yan itaciya wa ma tara min al'afat da abin da ake gani na daga 'ya'yan itaciya na daga aibuka lalacewarsu to duk yana daga tasirin mai ainihin zulubai ya ce kada ba su tsaya in za su tsaya sai su tsaya suna masu kuka kuma kan su sha daga ruwan rijiyar kan su ba dabbobinsu ciyawa da ta fito ma da ruwan da aka bayar da wannan ruwan rijiyar su kada su ba dabbobinsu duk don me don kada su tasirantu da irin laifukan da suka aikata saboda me saboda zulmai suna jawo ainihin nutsar da gari suna jawo girgizar ƙasa da makamantansu abu na talatin da shida na daga tasirin ayyukan laifi alba'asi ta mahaƙul baraka wata zihibaha ayyukan sabo suna shafe albarka kuma suna tafiyar da ita فقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال imam ahmad ya faɗa a cikin muslim nasa a cikin wani hadisi qala yace wajadtu fi khaza'in ba'd bani umayyata hidda na samu wata alkama a cikin irin taskokin bani umayya alhabbatu bi qadri nawati tamra ƙwayar alkamar ta kai ƙwallon dabino girmanta wa hiya fi surratin tana cikin wani kunshi da aka kulle maktuban alaiha an rubuta akai kana hadha yambutu fi zamani al'adl wai wannan alkamar da gari wanda ta kai girman kwallon dabino tana fitowa ne a zamanin adalci tunda akwai adalci kwayar alkama ta kai girman dabino saboda adalci da ya lullube kasa a wannan lokaci wa kathiru min hadhihi al-afat ahdathaha Allah subhanahu wa ta'ala bima ahdatha al-ibad min adh-dhunub ichi da yawa daga irin wannan laifukan kaga aka dinga tawaye aka dinga wa aka dinga tawaye girman alkama har ta dawo be ya tsito ya karam ichi to da yawa daga irin waɗannan suna faruwa ne saboda abin da bayi suka fara na daga laifuka sai a kwashe albarka kwashe albarka kwashe albarka aka ce alkama ta kai girman kwallon dabino kaga guda nawa za a za a nika ta ishi mutane to tauye ta kaga jama'a albarka wa akhbarani jama'atun min shuyukh as-sahara yace wasu jama'a sun bani labari daga malaman sahara annahum kanu ya'hiduna thimara akbar mimma hiya al-an cewa inda suka san kwallon dabino da to ya fi yadda yake yanzu amma yanzu ga shi ɗan kaɗan ya dawo raguwa ya dinga ruwa ya dinga raguwa har ya dawo inda yake wa kasiru min hadhihi al-afat ita da daga irin wayannan aibuka allati tusibaha wanda yanzu suka samu 'ya'yan itaciya lam yakunu ya'rifuna da ba su santa ba wa inna ma hadathat min qurbin wai a nan kusa ta faru da sababin aikata laifuka Allah ya sai tauye albarkar abubuwan suke dawa yan mutsumutsi yan kanana kanana ta yi komu ma haka ne ko ka dubi guda naira guda nawa ce eh, naira ɗaya albarkar da take da ita a gani ko albarkar da take da ita naira guda ɗaya sai ka ji da gida an saye shi sai a yi maganar ai bai wuce 500 ba aka sai katon gida da shawararsu watakila ga yalla bai san da aka suka sai fula filaye a unguwan nan maganar dubu biyu dubu uku ne yaki eh <laughs> to dubu biyu dubu ake magana to amma yanzu fa kuma na wancan lokacin ya fa albarka a gani ko duk haka wanda suka sai farko-farkon hudu yin nan to ma yanzu maganar miliyoyi ake to haka da albarkar naira Allah ya kwashi Allah ya kwashi Allah ya kwashi albarka tafiru zunubi ala alquwwati as wal khalq tasirin zunubai a makamanni da halitta hatta kamannin mutane da kamannin halittu sai a kwashe ainihin albarka da kwarjini zama zunubai suna da tasiri a cikinsu yace wa ma tasirin zunubi fi sur wal khalq amma tasirin zunubai a cikin hotuna da kuma kamanni sura wai surar abu kamannin abu da halitta qala rawa tirmidhi fi jami'i 'an nabi sallallahu alaihi wasallam imam tirmidhi ya rawato a jami'i nasa jami'u tirmidhi shi kuma ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya fada yace khalaqa Allahu adam Allah ya halicci annabi adam wa ɗuluhu fi sama zira. zira'a tsawonsa a sama kamu sittin yanzu mutane in ka ga mai kamu biyu ma sai ka ji tsoron ya yi tsawo da yawa afuwan ina nufin mita biyu in ga mai mita biyu ma mai tsawo ne wanda sittuna zira'a ɗin nan kana magana mai kana magana kusan mita talatin da gani ko walam yazal al khalq yanqusu hatta al'an an halitta su gushe ba suna raguwa suna raguwa suna raguwa suna raguwa har suka zo inda kake ganin su a yanzu nan eh? wanda bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi kina kaga ashe a suran mutane ma albarka tana raguwa da sababin ainihin zunubai bai za a radallahu an yi tsahirar azamin zalama idan Allah yana so ya tsarkake ƙasa daga azzalimai walhawana da alha'inai walfajara da fajirai yi kuri da abdan sai ya fitar da bawa min ibadihi daga bayansa min ahali baiti nabihi daga mutanen gidan annabinsa fahim la'ul arda qistan sai cika ƙasa da adalci kama a jauran kamar yadda aka cika ta da zalunci shi ne ake maganar mahadi wanda zai zo nan ƙarshen zamani waya ƙatulul masih al-yahuda wa nasara masih isa kenan alaihi salam zai zo ya kashe yahudawa da nasara domin su ne suka cika ƙasa da zalunci duk wani zalunci ba daga gurinsu yake fitowa wa yuqimu ad-din ya tsaida addini allazi ba'atha Allahu bihi wanda Allah ya aiko manzansa da shi domin zai zo ne mai cika addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zo a matsayin sa na manzo sabo ba saboda annabi ne cika makin annaba baki daya da aka ba wani manzo kuma da za a sake a bayansa wa takhruju wa tukhriju al-ardu barakatiha sai kasa ta fitar da albarka an kauda zalunci adalci ya shimfudu a bayan ƙasa to arzikin wannan sai ƙasa ma ta albarka sai ta dinga fitar da albarkatunsa wata udu kama kanat sai ta dawo kamar yadda take kamar yadda da aka ce ƙwayar alkama ta yi girman ƙwallon dabino to sai ta dawo kamar haka kenan ƙwayar dawa Allah ya san inda za ta dawo hatta annal isabata minan nas la yakuna rumanata wa yastazilluna bi qahfiha yace har jama'u ko gungu na wasu mutane za su ci rumana ruman wannan ruman ne da ake itaciya dan itaciya ruman wa yastazilluna bi qahfiha bi qahqiha bi qahfiha sai su inuwa da ainihin wato bawanta saboda me saboda girman roman bawanta ya isa ba a shiga inuwarsa in aka tara bawa aka tara bawa ya isa a shiga inuwa da shi wa yakuna al'unqud min al'inabi wikra ba'ir nono na inabi zai zama kayan raƙumi ne kaga nono ɗaya wanda bai fuka tsinko yanzu ka zauna ka shanye shi ba to a wannan lokacin da adalci zai shimfida bayan ƙasa sai nono na inabi ya zama kaya ne guda na rakumi wanda kun san rakumi yana ɗiban kaya masu yawa walabunin likahatil wahidati yakfil fi'am wato nonon taguwa guda ɗaya ya ishi tarin jama'a sun aka matso shi ya ishi jama'a dewa shi ne ci alfi'am tarin jama'a ya ishe su ainihin su sha nonon taguwa guda ɗaya wa hadha yace abin da yasa wannan zai faru li anna al-ardh lamma tahurat min al-ma'asi saboda kasa lokacin da ta tsarkaku daga ayyukan sako zaharat fiha atharul barakati min Allah ta'ala sai alamun albarka daga Allah sai suka sai su bayyana daga Allah tabaraka wa ta'ala allati mahaqatha dhunub wal kufr wanda zunubai da kafirci da ya shafe wannan albarkar to yanzu sai albarkar ta dawo dama mai jawo ta baya ayyukan sabo ne wala rai ba annal hukuba tilace a zalaha allahu fil arzi baƙiyar asaru a tsariyatar fil arzi ice babu kokonto cewa uwobi wanda allah ya saukar a bayan ƙasa to alamunta baƙiyar tsariyatar fil arzi ta wanzu tana mai gudana a cikin ƙasa faɗulu ma yi shakiru ha minar zulub tana neman abin da zai yi kama da ita na daga zunubai yi a asaru tilkal jara'in wanda su ne alamomin waɗancan laifuka Allah allati unzibat bi al'umamu wanda aka yi al'ummatai a da Ɗan ɗauki ayyukan sabo ɗin suka zo suna neman ukubar da za suna neman irinsu na daga zunubai wanda su ne mai irin waɗancan laifukan da aka yi wa al'ummatai a da fa hadhihi al-atharu fil waɗannan alamu a bayan ƙasa min athar al-uqubat suna daga tasirin uqubobi da aka yi mutane da sababin zunubai kama anna hadhihi al-ma'asi kamar da waɗannan ayyukan sabo min asarar al-jara'im su kuma suna daga tasirin laifukan da aka aikata fatanasaba kalimatullahi wa hukmuhu al-kawni awwalan wa akhiran kalma Allah da hukuncinsa a duniya nan sai zama ya dace da farko da ƙarshe wa kana al'azim min al'uqubati lil azim min al jinayati babba da daga uquba sai zama yayi daidai da babba da daga laifi wal akhaf lil sauƙi mai sauki zama yayi daidai da mai sauki wa haka za hakaza yahkumu rabbuna subhanahu baina khalqihi fi darid dunya wa daril barzakh wa daril jazaa haka ubangijinmu subhanahu wata'ala yake hukunci tsakanin halittarsa a nan gidan duniya da gidan barzaku shi ne kabari da kuma gidan sakamako shi ne lahira kowa gwargwadon me abin da laifin da ya aikata gwargwadon irin sakamakon da za a yi masa gwargwadon aikin alkhairi da yi gwargwadon irin sakamakon da za a yi masa domin aljaza'u min jinsil amal sakamako yana daga irin dangin abin da mutum ya aikata kamar kuma yadda aya ta zo fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وتعمل مقارنة الشيطان ومحله وداره ita ka lura da aunawar shaitan da wurinsa da gidansa sai da lamma qarana al-abda wastawla alayhi lokacin da ya gwabu da bawa yayin rinjaye akan sa nuzi'at barakatu min umrihi Saka cire albarka daga rayuwar bawa ɗan wa amalihi da aikin bawa wa qawlihi da maganarsa wa rizqi da arzikinsa duk sai aka cire albarka ciki saboda me saboda yanzu shedan ya zama shine me shine abokinsa ولما أثرت da bin الأرض ya yi tasiri a bayan شيطان irin tasirin da ya yi mai karfi nuzi'at albarakatu sai aka cire albarka min kulli makanin zahara fihi da'atuhu a duk wurin da bin shaidan ya bayyana duk inda aka zama an biyayya ga shaidan an burudin sa an bu kiransa kamar yadda yake kiran mutane suna bi wanda rana alkiyama zai ce aini dama na na kira ku ne kun an samu yana ana jayayya da shi da mutum suna cewa shaidan ne shaidan yana ce a dama dai na kira uku ne ku kuma kuka amsa mu kan ku zarge ni ku zargi kawunan ku abinda zai ta gaya musu kile wa qala shaytanu lamma qudi al-amru inna allaha wa'adakum wa'da al-haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ba'ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrihi inni kafartu bima asharaktumuni min qabl abin da zai faɗa ke lokacin da za a yi hukunci shaɗan sai ce inna allaha wa'adakum wa'ada alhaq Allah ya muku alƙawari na gaskiya wa wa'adtukum ni kuma ne muku alƙawari na ƙarya shikenan sai kuka bi ni inna allaha wa'adakum wa'ada alhaq wa wa'adtukum ko wa ma kana li alaykum min sultani ba ni da iko a kanku illa an fasta fastajabtum ne na gayyace ku ne kuma sai kuka amsa bala lumuri wa lumu ku. kan ku zarge ni ku zargi kawunan abinda zai faɗa ke to kaga idan yerin jaye da wannan kiran aka bi shi to Allah sai zare albarka a wannan gurin da aka amsa kiran shida, a wannan gurin da aka yi biyayya ga shaitan wakazalika zalika su haka nan gurin zamansa in shaitan ya maida guri gurin zamansa kenan sai Allah ya kwashe albarka kamar inda hadisi ya nuna ko idan ɗayan ku ya shiga gidansa bai yi bismillah ba shikenan shaɗan sai ce an samu makwanci in ya zo cin abinci bai bismillah ba shaɗan ya sai ce mun samu abinci in ya zo kusanci da iyalinsa bai bismillah ba sai ce ce shi ma shi duk komai sai a yi da shi to haka nan makwanci ba a ambaci sunan Allah ba lokacin da za a je makwanci shaɗan sai ce an samu mun samu makwanci sai kwana tare da mutum وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الروح والرحمة والبركة لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الروح والرحمة والبركة daga nan ne da ya zama gurin mazauninsa ya zama jahim ne sai ya zama babu ruh rai babu rahama babu albarka wannan gurin duwan kwashe ta saboda gurin ya zama wurin ainihin shaɗan. da kuma matsuguninsa to nan a diya jero mana su ne don ya nuna mana irin tasirin da zunubai suke yi ga mai aikata zunuban ko masu aikata zunuban ko garin da ake aikata zunuban tasirin bai tsaya ga mutane ba a ya shafi dabbobi ya shafi yan itaciya ya shafi ruwa ya shafi shuka ya shafi komai da yake wannan gudu faslun rabi'a wanda zai gaya mana abu na 38 az-zunubu ghayra wal ghayratu aslud din ayyukan zunubai suna buce kishi kishi kuma shine asalin addini kidan aka rasa kishi sai a rasa me sai a rasa addini shi wa min uqubata yana daga uqubar ayyukan laifi da zunubai annaha tudbi'u min alqalbi nar alghayra tana buce wutar kishi a zuciyar mutum allati hiya li hayati wa salahihi wanda ita kishi game da rayuwar mutum da kyautatuwarsa kal hararati alghazirati li hayati jami'il badan kamar rayuwa ce wato alghariziya wacce take ta halitta li jami'i li hayati jami'il badan ga rayuwar baki ɗayan jiki ita shi kishin nan shine rayuwa shine kyautatuwar mutum kamar yadda zafin jiki shine rayuwar baki ɗayan jiki فإن الغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة yace kishi zafinsa da wutarsa tana fitar da duk abin da yake ciki na daga me na daga dauda da sifofi wanda suke nazari kama yukhrijul kira khamsa zahabi dhahabi wal fiddati wal yadda ziga zigi yake fitar da daudar dinare da azurfa da bakin karfe to haka kishi ma yake fitar da mai yake fitar da dauda da sihofi na zargi wa ashrafun nasi wa alahun qadran mafi daukakan mutane da daraja wa himmatan da himma ashadduhum ghayratan ala nafsi wanda yafi su kishin kansa wa khasatihi da kuma ainihin keɓantattunsa iyalansa wa umumin nasu da shauran mutane <coughs> wali haza saboda aka kana nabi sallallahu alaihi wasallam an al-khalqi ala al-umma ne mafi kishin halitta a bisa al'umma yana kishin al'ummar kamar yadda Allah ya gaya mana ko shi a ja'akum rasulun min Azizu azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim manzo ya zo muku min anfusikum daga kaunan ko kuma kamar yadda ya zo a wata kira'a min anfasikum daga zaɓaɓɓunku su ne shawa. azizun alaihi ma'anitum duk abin da zai wahalar da ku yana damun annabi baya so ya ga wani kun shiga wani yanayi da za ku wahala naka duk ko ibada ce ba za mu iya ba manzala sai yi kokarin ya ga an sassauta mana sai ce bil mu'mini da ra'ufur rahim mai sawa ne mai jin kai ga mu'mini wannan ba wani abin jawo ba illa kishin annabi ga al'ummar sa'annan wallahu subhanahu wa ashaddu ghayratan minhu Allah subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbata masa shi kuma ya fi manzo din baki shi kama sabata fi sahih kamar da ya tabbata hadisi ingantacce anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ata'jabuna min ghayrati sa'd kuna mamakin kishin sa'du kuna mamakin kishin sa'du la ana aghyaru minhu ni ne mafi kishi da shi wallahu aghyaru minni Allah kuma ni yafi ni kishi mafi sai haka da ya zo hadisi ingantacce anhu sallallahu alaihi wasallam wanda wancan hadisi bukhari da muslim sun fitar da shi wannan kuma hadisi annahu lamma qala fi khutbatil kusuf lokacin da maza Allah ya faɗa a khutbar zazzabin wata da rana yace ya ummata muhammadin ma ahadun aghyara min Allah babu wani wanda ya fi Allah kishi an yazini abduhu aw tazini amatuhu a ce bawansa ya je zina ko bai wasa ce zina Allah ya fi kowa kishin wani ko abu ne mara daji. wanda wanda shi ma hadisi ne na bukhari da musulun da imam malik da bai haƙi haka ne ya zo hadisi sahihi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ahad aghyar min Allah ba wani ɗaya la ahad aghyar min Allah ba wani wanda ya fi Allah kishi min ajli zalika harrama al-fawahisha ma zahara min hawa ma batana saboda haka ne ya haramta munanan ayyuka na fili da na ɓoye saboda kishin da Allah yake wala ahada Habu-Ilaihi al'uzr min Allah babu wani daya wanda uzuri yafi soyuwa zuwa gare shi fiye da Allah min ajli zalika arsala ar-rusula saboda haka ne yayi ko manzali mubashirina wa munzirina suna masu bishara suna masu gargadi saboda me saboda yanke kowa hanzari kada wani zo ya ai laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika min qabli an nazilla wa nakhza to Allah ya riga ya aiko manzo wala ahada ahabbu ilayhi almadh min Allah ba wani ɗaya da ya fi soyu yabo ya soyuwa zuwa gare shi fiye da Allah min ajli zalika asna ala nafsi dan haka ne ma yayyabi kansa da kansa a ayoyi da kuma gurare daban-daban a cikin littafinsa yace fa jama'a fi hadha alhadisi bayna alghayrati allati asluha karahatu alqaba'ih wa bughdaha wa bayna mahabbati al'udhr alladhi yujibu kamal al'adl warahmati walihsan yace da waɗannan hadisai ko kuma a cikin wannan hadisi ya tara tsakanin kishi wanda asalinsa ƙin munanan ayyuka da kuma kyamarta da tsakanin san uzuri wanda ya wajabta cikar adalci da rahama da kyautai wanda ya yi duk abu hanyar da zai yanke kowa hanzari na aiko manzani da littafi wanda kowa zai karanta domin ya san dokokinsa wallahu subhanahu gaira ta yi, yuhibbu an ya'tazira ilayhi 'abdu yace Allah saboda tare da tsananin kishin nasa yuhibbu an ya'tazira ilayhi 'abdu yana son bawansa ya hanzari zuwa gare shi wa yaqbalu uzra man i'tazara ilayhi kuma yana karba uzurin wanda diye uzuri zuwa gare shi wa annahu la yu'akhidhu 'abduhu bi irtikabi ma yugharu min irtikabihi hatta ya'zira ilayhi kuma la yu'akhidhu 'abduhu ba zai kama bawansa ba da ainihin aikata abin da yake kishi na daga abubuwan da ya hana aikata hatta ya'zira ilai har sai yanke masa hanzari domin me domin sai da ya aiko manzani na yi ba shi dama ta neman tuba eh? in ma yayin duk da cewa ga manzannin aiko sun gaya masa kaza ba kyau to kuma ya aikata din to ya ba shi dama kuma ta tuba kaga duk ba shi mene ba shi hanzari ne wale an zalika arsala rusulahu saboda haka ne Allah ya aiko manzanni wa anzala kutubahu ya saukar da littafansa i'zaran wa izaran dan yanke hanzari da kuma gargadi wa haza gayatul majid wal ihsan wa nihayatul kamal ita wannan shine cikin girma da kyautai da kuma kurewar cika Allah ya gama nuna abu na girma ya gama nuna kyautai, ya nuna nuna cika haka duk wani abu da zai zama alkhairi ga bayinsa to ya bi musu shi wanda zai zama ya yanke musu hanzari da shi fa da kasiran mimman tashtaddu ghayratu min al-makhluqin yace da yawa daga wanda kishin sa yake tsanani daga cikin ababen halitta tahmiluhu shiddatul ghayrati ala suratil iqa yace kishin yana daukar sa a bisa gaggawar afkawa wal uqubati da kuma daukan da yin uquba ga wanda yi masa laifi min ghayri izarin minhu ba tare da ya yanke masa hanzari ba tsananin kishi yakan sa wasu ba sa yi wasu hanzari kawai da sun an yi musu laifi yanzu da sai su dau mataki sai su bai da martani amma Allah fa duk sai da yanke duk wani hanzari da mutum zai bayan aiko manzani ga littafi ga sauraro ga kofar tuba duk an bude wa mutum ومن غير قبول العذر ممن اعتذر اليه a wani lokaci ma ya ki hanzari ga wanda ya bashi hanzar dan adam kenan amma Allah kuma shi kuma yana karban hanzarin duk wanda ya kawo masa hanzari faqad yakunu lahu fi nafsi al-amri uzurin, wanda ta yi shi wanda ya kawo masa hanzarin zama ya haƙiƙa din yana da uzurin wala tad'uhu shiddatul ghayrati an yaqbala uzrahu amma kishin tsananin kishin sai ya hana ya karbi uzurin wanda ya bashi uzuri a yan adam kenan amma Allah fa yana karɓi uzurin duk mai uzuri wa kasiru mimman yaqbalu al-ma'azira ya'miluhu ala qabuliha qillatul ghayra yace da yawa wanda yake karɓar hanzari abin da yake sa shi kuma ya karɓi hanzarin za ka samu ƙillatul ghaira ƙarancin kishi ne hatta ya tawassa fi tsuruƙil ma'azir har sai ya yi lota a cikin hanyoyin hanzari ɗin Wai uzuran ma laisa bi uzurin sai ga uzurin da ba uzuri ba hatta ya azira kathiran minhu bi ghairi uzurin har da yawa da masu ta kawo hanzarin da yake ba ma hanzarin ba wa kullu ma ghairu mamduhin ala al-itlaq dukkanin su ba abun yabo ne da wanda ba shi da kishi kwata kwata daga da abun da ba uzuri ba ma uzuri ne a gurin sa da wanda kuma tsananin kishin ya sa ma baya kallon uzuri kuma baya karban uzuri yace dukkanin su waɗannan wa'annan ba ainihin abun yabo bane ta kowace hanya wa qasa annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inda min al-ghayrati ma yuhibbu Allah akwai daga kishi abinda Allah yake so wa minha ma yubghidu Allah akwai kishin da Allah baya so fallati yubghidu Allah kishin da Allah baya so al-ghayratu fi ghayri riba kishin da babu wani alama da ta ainihin sa kawo kokonto gare ka ko kuma duk da haka mutum ya sa tsananin kishi akai a gani ko amma wanda yake akwai riba akwai kokonto to wannan ana son ainihin mutum ya uzuri wa inda malmam duhu iktiranul ghairati bil uzri abinda yake yabo gwamuwar kishi da uzuri fa yagharu fi mahallil ghaira mutum yayi kishi a inda ya dace a kishi. wa ya'zuru fi mawdi'il uzri ya karba hanzari kuma a gurin da ya tace a karbo hanzari wa man kana hakaza fa huwa mabduhun haqqan wanda halinsa ya zama haka to wannan abin yabo ne walamma jama'a subhanahu sifatil kamal da Allah subhanahu wataala ya tara sifofin cika kullaha baki ɗayanta kana haqqu bil mad kana haqqu bil madhi min kulli ahad Allah sai zama shi yafi cancanta a shi fiye da kowa domin in baya kishi baya sa shi ya hukuma har sai bayan me har sai bayan yanke hanzari sannan idan mutum ya yi abin da yake Allah yana kishinsa kuma ya kawo hanzari hanzarin da yake mai ma'ana to Allah kuma sai karba to kaga ya nuna sifofi na cikakken sabanin mu da sai uzuri a inda bai dace a uzurin ba ko mai kishi a inda bai dace a kishin wala ya yablughu anun an yamdahu kama yanbaghi magilan ba wani wanda ya sai ba Allah irin yabon da ya dace da shi wal huwa kama da'a nafsahu huwa asna ala nafsi sai dai kawai shi da ya yabi kansa kuma yayi mata kirari fal ghayuru qad wafaqa rabbahu subhanahu fi sifatin min sifati wanda yake da kishi to ya dan dace kadan daga wata sifa daga sifofin ainihin ubangiji ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامها وأن إداتة دوت الصفة كودا دي دنك أني ناسبا وإرن الله مني دوت الصفة وأن صفة سيتا جاشي دلزامنتا وأدخلته على ربه سيتا شقد شورهم أبنجلسا وعادنت وعادنته منه سيتا كسن تاشد أبنجلي وقربته تكسن تاشد من رحمته دقرحمسا wa sayyarathu mahbuban lahu sai ta sanya shi so saboda me saboda ya kwatanta dan wani abu dan kit daga irin me daga irin sifofi na ubangiji fa innahu subhanahu rahimun yuhibbur rahma ubangiji mai tausasa ne yana son kuma masu tausasawa karimu yuhibbul kurama mai girma ne yana son masu girma alimun yuhibbul ulama mai matukar sani ne yana son masana duk da sanin nasu bai wuce mai cikin ɗugo a cokali ba ƙawi ne hibbul mummunin ƙawi mai ƙarfi ne shi yana son mumini ma mai ƙarfi ƙarfin aniya ƙarfin himma ƙarfin dagewa akan al'amura duk wannan ƙarfi ne Allah yana son mutum mai wannan mai azuma mai dagewa wa huwa habbu ilayhi min al-mu'min ad-da'if mai ƙarfi shi yafi soyuwa zuwa ga Allah akan rauna kasalalle lalatacce mara kokari mara himma da shauransu hayyun yuhibbu ahlal haya Allah mai jin nauyin bayinsa ne don haka kuma yana son a bayinsa wanda suke masu jin kunyan ‘yan uwansu jamilu ne hibbu ahlal jamal Allah mai kyau ne yana son masu masu ƙoƙarin kwatanta abu na kyau wutrun yuhibbu ahlal wutr shi tilo ne yana son wutiri a cikin al'amura walam mai mukun fi zunubi wal ma'asi illa na tujibu li sahibiha da hadhihi sifat ice ko da yake ne ko da zunubai babu da ayyukan sabo babu wani abu sai dai tana sanya mai yinta cewa ai ya kishanci wa'annan sufofi da aka faɗa wata tamnahu min littisafi biya kuma ta hana shi su fitu da ita lakafa biya hukumatan wannan ma kawai ya isa hukuma cewa inda zubin da Allah yake so shi kuma baya son su to wannan ma ya isa uba ga mutum fa inna al khutwa khutwata tanqalibu biha waswasatu taku ta waswasa tana juyawa da ita wal waswasatu tasiru iradatan riyawa arai kuma ainihin tana kuma ta zama nufi wal iradatu taqwa nifi kuma yana yin karfi fa tasiru azimatan sai ta zama kudaran adiya thumma tasiri fi'lan a ƙarshe sai ta zama aiki thumma tasiru sifatan lazimatan sai ta zama sifa wacce ta lazimci mai yin ta wa hay'atan sabitatan rasikhatan sai ta zama kamanni tabbatacce wanda yake dawwamamme tare da mutum saboda yayi yau yayi gobe yayi jibi sai zama kuma an sifaita shi da shi ya zama sifa ce dawwamammiya tare da shi wa hina idin ya'taziru al-khuruj minhu minha a wannan lokaci to fita daga shi zai wahala kamar ya tuzur alaihi khuruj min sifati wa qa'imati bihi kamar yadda fita daga sifofinsa wacce ta tsaya da shi zai wahala to haka nan wanda ya zama ya sibaitu da irin waɗancan sifofi to shi ma zai wahalar ya fita daga ciki to duk me ya jawo malam yake wannan magana shine sai ce wal maqsudu abin nufi da wannan bayani da muke yi annahu kullama ishtaddat mulabasatuhu duk sanda tsananin mutum yayi cuɗanyar mutum da zunubai ta tsanani akharaja min qalbihi al-ghayrata ala nafsi sai ta fitar masa ba da kishin kansa ko ba haka ba sai ta fitar masa da kishin kansa baya kishin kansa domin baya son ya girmama kansa baya so ya mutunta kansa baya son ya samu daraja a gurin ubangiji baya so ya samu mutunci a gurin mutane saboda mai saboda ta fitar masa da kishin kansa da kansa wa ahlihi da mutanensa wa umumin nasu da sauran mutane sai zama duk baya kishin su wa qad tar'uhu fil qalbi jiddan wannan ainihin rashin kishin ya iya rau ya ta iya nunkuwa tar'uhu fil qalbi eh, jiddan hatta la yastaqbihu ba'da zalika al qabih wato kishin ya iya rauni a cikin zuciyarsa kwarai har idan wadin mummuna ma shi baya ganin muninsa lamin nafsi baya ganin mummuna a kansa aikin da za a ce al-asha shi baya ganin ashin ashan aiki da za ci Allah wadda shi baya ganin wani abu ne wani wala min gairi haka da wasu suna yi ma baya ganin aibinsu sai dinga ma fassara ai yanci ne wannan ha ai wayewa ce ai ci gaba ne shi abin da yake kallonsa sa kenan baya kallonsa aibi wannan wai za wasala ila hadha had, idan ya kai wannan matsayin baya ganin mummuna abu akan kansa mummuna haka nan baya ganin sa mummuna ne ga wasu masu aikata shi faqad da fi babil halak to ya shiga kofar halaka wa kathir min haula da yawa daga masu irin wannan hali kuma la yaktasiru ala adam al-istiqbah wai ba su tsaya kawai a rashin ganin munin abin da suke yi ko wasu suke ba bal yuhsinu al-fawahisha wa dhulma li ghayrihi yana ganin kyan mummunan abu ma da zalunci ga waninsa wai zayyinu hulahu kai yana kawata masa yana ganin mummunan abu ma mai kyau bal zai iya ma sa masa sunaye kyawawa masu kyau wai da uwu ilai kai zai dinga kiran wasu ma su zo a yi wai ya hunsuhu alai zai dinga kwadaitar da wasu ma su zo a yi wannan abin wai su alahu hufi tasiri zai yi masa ƙoƙari ya gaya zai ƙoƙari da wajen tabbatar da wannan mummunan abin saboda ya riga ya yi nisa ya halaka wale haza kanan diyus akhbasa khalqillah saboda ka wanda ba shi da kishi ya zama shi ne mashi munin halitta Allah wal jannatu alai haram aljanna ta zama haramun gare shi wa kazalika muhallilul zulmi wal baghi li ghairihi haka wanda yake halatta zalunci da cin shinge da danniya ga wani wa muzayyiruhu li ghairihi yake kawata shi ga wani to wannan shi ma shi ne mafi munin halitta Allah kuma aljanna ta zama haramun gare shi fanzur mallabi hamalatu alaihi duba me ya jawo ya kai mutum wannan baya ganin mummuna a kansa baya ganin sa mummuna ga wasu bal ya kai ma gyara shi yake yi yana kawata shi kai ya kai ma kwadaitar da wasu yake kai ya kai ma kiran waɗansu yake yi a zuwa gare shi to duk me ya jawo shi me ya jawo ya sa shi haka yace qillatul ghaira karancin kishi duk shi ya kai shi zuwa Allah subhanahu wataala ya mana tsari da karanci duk da cewa akwai rago amma dai sai mu bashi saboda ya kure sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik قال ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين